وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا اتقوه سبحانه في أنفسكم ومسؤولياتكم وتقوى الله هي العز من غير جاه ونصب والشرف من غير منصب وحسب هي الغنى من غير مال وبها صلاح الحال والمآل عباد الله المسلم الحق يتلمس دائما طريق الإصلاح لا يعيد ليعيد للأمة شيئا من عافيتها بعد إن اشتدت عليها الأزمات وكثرت عليها السهام والتحديات معاشر المسلمين إنها قضية المسؤولية إن كل اللحظة من لحظات حياة المسلم تتجسد فيها المسؤولية بكل صورها أفرادا ومجتمعات هيئات ومؤسسات شعوبا وحكومات روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته والإمام راع ومسؤول عن رئيتها ومسؤول عن رئيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخوة العقيدة والمسؤولية في الإسلام تعني أن المسلم المكلف مسؤول عن كل شيء جعل الشرع له سلطانا عليه أو قدرة على التصرف فيه بأي وجه من الوجوه سواء أكانت مسؤولية شخصية فردية أم مسؤولية متعددة جماعية فأما المسؤولية الشخصية فهي مسؤولية كل فرد عن نفسه وجوارحه وبدنه روحه وأقله علمه وعمله عباداته ومعاملاته ماله وعمره أعمال قلبه وجوارحه وهي مسؤولية لا يشاركه في حملها أحد غيره فإن أحسن تحقق له الصواب وإن أساء باء بالإقام روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن, جسم وعن جسمه فيما أبلى كما أن المرء يا عباد الله مسؤول عن لسانه أن يلغ في أراضي البراء أو ينقل الأراجيب والشائعات ضد الصلحاء وعن, قلب وعن قلبه أن يحمل الضغينة والشهناء والغل والحسد والبغضاء قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إخوة الإيمان وأما المسؤولية الجماعية فتتضمن أولا المسؤولية الكبرى في الإمامة العظمى في تهجيم شرع الله في أرض الله على عباد الله وكذا القيام بالمسؤوليات في الوظائف العامة عدلا في الرئية وقسما بالسوية ومراقبة لله وحده في كل قضية وكذا الحفاظ على الأموال والممتلكات والمرافق العامة فلا تصال الحقوق إلا بتولية الأكفاء الأمناء والأخذ على أيدي الخونة السفهاء قياما بالمسؤولية والأمانة كما شرع الله وتهجيكا لما يتطلع إليه ولاة الأمر وفقهم الله وهو ما يحقق مصالح البلاد والعباد وفي إدار المسؤولية الجماعية عباد الله يأتي دور البيت وللأسرة, وللأسرة في حمل مسؤولية التربية الإسلامية الصحيحة للأجيال المسلمة وكذا معاقل التعليم المختلفة في تنشئة الطالبات والطلبة لأن مقومات سعادتهم أفراد ومجتمعات منوطة بها ومسؤولية المجتمعات في دور الإعلام في تهذيب الأخلاق والسلوكيات فيا أيها الآباء والأمهات اتقوا الله في أولادكم كونوا قدوة لهم في الخير أبعدوهم عن قرناء السوء تابعوهم في في صلواتهم وخلواتهم وجلواتهم وكونوا الرقباء المكثفة المقرونة بمشاعر المحبة والحنان والشفقة حضاري كل الحضار أن تتسلل إلى الأسر ألوان من الغزو الفكري والأخلاقي فتهدم ما بنيتموه وتنقص ما شيدتموه يشيئهم على الخير والفضيلة والهدى والبعد عن الرذيلة والشر والردى كما تتضمن المسؤولية الأسرية حسن الأسرة بين الزوجين والقيام بالواجبات وأداء الحقوق والتعاهد على التربية يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عباد الله فكيف يهنأ والد بالعيش وهذا الوعيد الشديد يطرق سمعه وهذه العاقبة المهزنة تهدد أولاده أيها الإعلاميون الإعلام مرآة المجتمع فراءوا مسؤولية الكلمة وأمانة الحرث وشفافية الحوار ومصداقية الرأي واعلموا أنه بالمبادئ والقيم يعني بالعقيدة والإيمان يتميز الإعلام عند أهل الإسلام فكم فكم تعاني المجتمعات البشرية اليوم من جرائم من جرائم وحوادث وكم تجرأ من ويلات وكوارث لماذا ارتفعت معدلات الجريمة بما يظهر العقول لم يكن ذلك يحدث إلا لما أهمل الإنسان مسؤوليته إن حقا على أهل الإسلام أن يقوموا بمسؤولياتهم في تحقيق نصرة هذا الدين بكل ما أوتوا من إمكانيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halicci kowa da komai kuma ya kaddara kowa da komai yadda ya so ya kaddara shi ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa mai yalwar rahma mai yalwar ilimi wanda ke gudanar da wato bayan sa yadda ya so ina shaidawa lalle annabi mu Muhammadu bawan sa ne ko manzon sa ne ya aiko sa da shiriya ya aiko sa zama mai bushara ko mai gargadi ko mai kira zuwa ga Allah da izinin sa kuma ya zan haske da fitila mai haskakawa kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa tsira masu yawa bayan haka ya ‘yan uwa musulmi na maku wasiya da karan kaina da muji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka domin jin tsoron Allah wani nauyi ne da Allah ya ɗora mana a karan kan wato a karan kanmu kowa ya ji tsoron Allah wata masuliya ce wani nauyi ne da kowa akan ce masa ka ji tsoron Allah ya tabbullah da mai magana da wanda suke saurare to duka nauyi ne akan mu mu ji tsoron Allah domin ita jin tsoron Allah wata izza ce wata buwaya ce da ake samu ba tare da wani matsayi ba ba tare da ni dan wane ne ko dan gidan suwana ba takawa wani matsayi ne na musamman da kowa ka iya samun shi wata daraja ce da kima da akan same ta ba tare da sai gida mai daraja ba sannan ita ta kawa wadata ce da akan same ta ba tare da dukiya ba hakanan ita ta kawa ita ce take gyara hali na yau da na gobe ana zaman ka na duniya in kana da ta taƙawa to ka gama lafiya sannan gobe kiyama kuma ka shiga aljanna duk wannan kalmar ta taƙawar da ita ake samun wannan ya ɗan uwa musulmi lallai wajibi ne musulmi na kwarai na gaske shi ne rika lalubo hanya ta gyara hanya ta me zai ba mu gyara daga halin da muke ciki ya za mu sami canji domin me duk musulmi yana so al'umma ta musulmi ta koma zuwa ga zaman lafiya ta koma zuwa ga arziki ta koma zuwa ga kwanciyar hankali da zaman lafiya da hutawa da natsuwa to duka wanda ke bukatar wannan lalle zai ta tunani halin da aka ci na kakanika yi da tsanani na rayuwa da matsala ta tsaro da rikici iri-iri da wato da kawo hari ta wurare daban-daban da ƙalubale daban-daban to duk musulmi na gari zai ta tunanin wani mece ne mafita mafita yaya za mu koma zaman lafiya ya za mu koma arzikinmu ya kyautata duk musulmi na gari na wannan tunanin ba zai ce ba ruwan shi shi bai damu ba duk ma yadda za a yi a'a ta mu? ya 'yan uwa muna so lallai mu fuskanta mu gane menene ne abin da ke gabanmu shine qadiyya ce ta mas'uliya mas'uliya ne nauyi da ke kan kowa in an ce nauyi wato <coughs> wani abu ne wanda ya shafi rayuwar musulmi a kowane lokaci musulmi bai zama kawai shi ya zaune yake babu nauyi akan shi ko dai ka zama ɗaya ne kai to akwai nauyi na biya ga iyaye ko ka zama uba akwai nauyi na 'ya'yanka a kanka da matanka ko ka zama shugaba na yanki ko na wata area ko na ƙasa ko kuma cin gashin kanka ma kake ba kowa to akwai masuliya ta karan kanka abin da ya shafi gangar jikinka da ruhinka Ku duk waɗannan su za mu tsaya san mu lura mu kalla yaya za a yi mu dawo da zaman lafiyar mu, ya za a yi mu jawo da kwanciyar hankali da bunƙasa arzikinmu to wannan masuliya ɗin ita ya kamata mu tsaya mu kalla ta kowace fuska ba da an ce masuliya nauyi sai tunanin kai tafi zuwa ga shugaban ƙasa shine mai nauyi shine zai gyara a kai ba za ka gyara ba na'am akwai nauyi akan shi amma kai ma karan kanka duba naka nauyin tukunna wannan shine mu duba mu ga ita masuliya ta shafi ɗaiɗaikunmu sannan ta shafi wato shugabanninmu ta shafi ƙungiyoyi ta shafi duk wani kamfanoni duk wani abu dai da na taro ne ko na ɗaiɗaiku ne in an ce masuriya ta shafa ta shafi wani yanki na ƙasa ta shafi wata ƙabila ta shafi hukuma shi ya sa imamul bukhari ya rawaito mana hadisi da musulun hadisin abdullahi dan umar wanda abin ƙole annabi ya tattara wannan masuliya ya faɗi jigajiganta wanda karkashi za ka je ke ci sharhi ke littafi annabi Allah ya bashi jawami'ul kalim sai yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon nan da aka ba ku kaga wannan magana ce dunkula ta isa kowa bai ware ba amma annabi sai ware wasu a ciki ya faɗi yace fal imamu ra'in wa matsolin an al-imam shugaba kenan na ƙololuwa makiyayi ne kuma za a tambaye game da kiwon da aka bashi gwamna ne shugaban ƙasa ne inda wani shugabanci na sama da wannan wataƙila man ne na karamar hukuma a'a waye didde imam wanda shugabanci ke hannunsa shi ke da ikon faɗa shi da ikon zartarwa to abin shi an bashi shi kiyo kuma za a tambaye game da kiyo ga hadisi ne in da za ka ji shi a ce rikici ma akan neman shugabanci da ce ka ce a je a yi kai ba ruwanka amma dole sai an zo lokacin da kuma sai an sami shugaban dai al'umma su ta ce su ba za su shugabanci saboda wahalar shi saboda za a tambaye su to dole sai musulmi sun taru sun fitar da shugaba don ba za a zauna ba babu shugaba to wannan da aka dora mashin to san an dora masa nauyi sai an tambaye annabi ya ce haka nan والرجل راء في أهله ومسؤول عن رئيته متن أجلنسا شيما wato makiyayi ne game da ahalinsa in an ce ahali matanka sun shiga ‘ya'yanka sun shiga wanda duk suke ƙarƙashin kulawarka suna cikin ahal kaga inda aka ce a kula da masuliya nauyi ka daina tunanin shugaban ƙasa kawai kai ka dawo mu dukkanmu masu gidaje ne ya gidanka yake ya tsarin gidanka wane nauyi ne ka sani wanda yake a kanka ka sauke na tarbiyya na ciyarwa na nusarwa na tsari na musulunci a gidan ka ga sai mu cina wannan hadisi haka nan annabi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'uliyatun ko mas'ulatun an ra'iyatiha mata a gidan mijinta ita ma mai kiyo ce kuma za a tambaye ta game da kiwon ashe kaga ba a bar mata ba a gidajensu yau da yawa mata a gidajensu gani suke su babu nauyi a kansu responsibility na kan mai gida akwai nashi akwai naki sai mu kula da wannan saboda in ya sauke nashi kika sauke naki ta gida ya zauna lafiya amma wannan na yi wannan tana rusawa gida ba zai tafi daidai ba shi ya sa ya za mu dawo ya mai tunanin waya abubuwan mu za su kyautata ne ba mu dawo mai kalli masoliya nauyin kowa da an maganan nauyi ni mai gida ne tun kuma kula da gidana mata ce a gida ta kula kada ka yi tunanin kullum kai babu nauyi a kanka annabi sai ce wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulu an ra'iyati mai hidima khadim shine wanda ka dauka ka a shago ne a kanti ne a kasuwa ne a gida ne a ina ne dole ne sai ka ba shi wani abu na amana domin dole sai ka faɗa mai wasu abubuwa na sirri ko wani abu da za a yi to wannan amana aka ba shi kiyo ne dole kiyaye kiwon kuma sai an tambaye shi gobe kyamu yau mai ya yawan cin amana a shaguna a kantina, a ofisoshi a gidaje tsakanin yaran gida da masu gidansu wannan ya hana ake tamama da matsala tattalin arziki yaki gudana mutum ga jari wa zai ba a juya a ci arziki tare ya rasa saboda mai hadimin da ka ba shi aka zai tsara ka ya kwashe duke cinye shi kenan shi ya rasa kai karsa Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi da ya faɗi wannan sai ya sake faɗin kalmar da ya faɗi ta farko ya ce fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaye ne ma'ana inda wani da ba a faɗi ba a nan to kada ya ce shi fa babu ruwan shi ba iya samun wani yanki wanda bai shigo cikin wannan kategori da annabi ya faɗi ba ya ce shi babu ruwan shi a'a kullukum din ta shiga shi ma ya shiga in dai har da wani nauyi da aka tsora maka kula da wasu ko kuma karkashin wani to dole akwai masuliya kun ga hadisin can an faɗo mana daga imam na sama kenan har zuwa mai hidima a gida shine na kasa ba wanda aka ce zaune yake ba wani abu da za a iya tambaye shi ya za mu gyara halin da muke ciki muke ta ihu muke raki al'amura sun lalace sun taɓarɓare tattalin arzikinmu ya lalace mu ta lalace shugabancinmu ya lalace ba tsaro ba waye to masuliya ce da kowa zai kula da masuliyar shi na mu zauna lafiya in ka ɗauki sama a ce ɓangaren tsaro duk su kula wannan yin ɓangare na tsaro sojan sama na ƙasa na ruwa sannan masu wanda suke sa farin kaya da wanda suke a kowa ya kula da ɓangaren shi bisa amana wallahi za mu zauna lafiya wallahi za mu zauna lafiya amma daga sadda wani ya kula da matsuliyar shi wani bai kula ba ko wani na cin amana a yankin da aka tura shi ko aka yanka ko aka cusa shi ko aka aje shi shi kenan babu abu yadda zai tafi daidai dukkan jami'an tsaro custom immigration kowa a inda yake aikin shi kula da masuliya ƙasa za ta zauna lafiya amma sanda duk kowa ke cewa laifin wane ne ba nawa ba ne na wane ne ba za a zauna lafiya ba hakan an dawo ɓangaren ma'aikatu tun daga tafirar gamman zuwa jiha zuwa karamar hukuma dukkan sekta na gwamnati ya zama kowa yana kula da abin da ke gaban shi mu kula da masuliya to za mu zauna lafiya amma wancan ya yi wancan bai ba babu yadda za a yi ka dawo ɓangaren lafiya kowa na kula da aikin shi tun daga kan na sama har na ƙasa asibitoci manya na tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi kowa na aikin shi za mu zauna lafiya amma daga sadda ya zama masuliya kai na da ke kanka ba ka gani wancan shi ne mai laifi kai ba mai laifi ba ne akwai matsala na 'yan uwana musulmi ita masuliya a musulunci tana nufin cewa musulmi wancan abin da aka kallafa masa aka ɗora masa na wani abu a shari'ance ya zama shine mai kula da wannan shine sultan ma'ana nauyin abin nan hannunsa wannan ita ke ce masuliya ko menene yau masallacin nan a ce waye ne mai share shi an yadda shine mai sharewa ya yadda zai yi ko kyauta ko fi lahi ko da kuɗi to sharan masallaci ta zama masuliya kan shi ya ka zo aka ga yana aka ga gilasai ba gogewa aka ga masallaci na bashi na wari waye bai sauke masuliyar shi ba wannan da aka ɗora ma kowa yawan ka tafi ma'aikatunmu ka je ka ga yana ka ga yadda ga ma'aikata na amma suna zaune sai tsira sai zagin gwamnati sai zagin al'umma sai jiran za an yi albashi ko ba a yi ba an yanki albashi ko ba a yanka ba amma shi ga nashi yankan nan ya yanka bai daidai ba ko ina ka tafi matsalar ce ta nan da an magana ma'aikacin albashi jira yake wata da ya an saba ba a yi ba ya fara ihu da raki da an yanki albashin ya fara ihu amma shi nashi aikin kullum a yanke yake mas'uliya ce sai mun da mun gyara sannan za mu zauna lafiya in ba haka ba muna cikin tashin hankali ko maganar wani gyara zai ba zai gyaru ba da ta tunanin kaza ne gyaran kaza sai mun dawo mun gane wannan mas'uliya ɗai sannan mutum ya yadda ita masuliya wani abu ne na nauyi da ake tsora ma wanda ake ga ka iya kuma ka karɓa shi yasa lokacin da aka ce abu zar za a naɗa shi zama shugaba a nabi ce a ba zai iya ba ba zai iya ba shi yasa ba a tsora yana cikin nauyi wanda suke naɗa shugabanni wanda za su kula da abu a sa wanda bai dace ba bai tantanta ba aka sa shi to ba zai iya ba shi yasa annabi baya naɗa shugaba sai wanda ya san zai iya wannan shugabancin saboda haka ya'yan uwa masuliya akwai wacce ta shafi ɗaiɗai kuma tsaye akwai wacce ta shafi wato shugabanni ko kuma jama'a kamar yadda na faɗi kamfanoni ko kuma a wani yanki ko wata ƙungiya duk masuliya ta shafi kowa ba wani wanda za ka ce shi firye mai da na gaya mana yaro in ya taso a gidansu akwai masuliya ne ya biya ga mahaifansa akwai masuliya ne ya karatu ya rika zuwa makaranta in ya daina masuliya ya kyale ta kenan ya yan uwa musulmi in muka ɗauki masuliya ta shakhsiyat ɗaiɗaikun to za mu ga lura da kyau akwai masuliya ta ka kula da karan kanka ka ce ba ai ba ruwan kowa da kai kai kanka a'a ba ai Allah ya halicce ka akwai gabbai tare da kai akwai gangan jikinka akwai ruhi akwai hankali akwai ilimi da ake so ka yi akwai kuma aiki da ilimin sannan akwai ibada da aka ce ka yi akwai mu'amala da abokan da kake zaune da su da kuma wato ainihin dukiyar da Allah ya baka a hannunka da rayuwarka da kake yi da kullum waɗannan dukka masuliya ne da suke kan mutum shi kaɗai sannan da irin ayyukan da suka shafi zuciyarka da zuciya ake su niyoyi kenan na cece ya kai da ka taho masallaci dan Allah ka zo ko dan a ce ka zo ka zo da wuri dan kai karatu ka sami lada kai zikiri a dan a ce duk wannan niyoyin mas'uliya ne haka gangar jikinka da kake sarrafa ta idanka ganinka jinka kunnanka waye dukkan wannan jawari din mas'uliya ne kai ne nauyi na kanka ka kula da su ba wani wanda ke tarayya da kai ya za ka kare idanka daga ganin haram ba wani wanda zai zo ce ma kai za ka yi ka me za ka faɗi da harshen ka? kai za ka ji da kanka alheri ko shari me za ka furta me za ka ci halal ko haram duk wannan masuliya ke taka kai kai kaɗai kuma kai za a tambaya gobe kiyama shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin wato abu Barza annabi yake ba mu labari yace kafar bawa guda biyu gobe ba za ta bushe ba ranar kiyama har sai an tambaye shi abuwa guda hudu game da rayuwarsa ya yi karar da ita wannan rayuwar kaka ce kai ba ruwanka yadda ka ga dama za ka yi yadda ka ga zama za ka yi a'a ya ka gudanar da ita ƙuruciya komai ya ka tashi daga safi zuwa dare daga dare zuwa safiya ya ka gama rayuwarka sai an tambaye ka sannan ilimin da ka nema ya kai ka samu kai aiki da shi ka ma ilimin ko ba kai ba da kai ka yi aiki da shi sannan dukiyar da Allah ya baka ya ya ka same ta kuma ya kai ka kashe ta ya kai ka samu ya kai sai an tambaya sannan abu na hudu gangar jikinka ya ka sarrafa ta ya ya ka kare da ita daga kuruciya har tsufa kenan duk waɗannan abuwa annabi yake ba bawan da zai wuce gobe kiyama sai an tambaye shi waɗannan abuwa guda hudu kowa sai an tambayi la tazulu qadama abdin yawmal qiyama hatta tsalu an arba'in abuwa hudun nan to ashe ka ga masuliya ce dan uwa akan ka ka san nauyin da ke gabanka wanda za a tambaye ka gobe kiyama ya uwa musulmi mu sani mas'uliyya ce ta harshen nan naka da yake jikinka me kake furtawa da shi kana taba mutunci masu mutunci ko kowa tasbihi kake da shi da takbiri da karatun qur'ani sannan ainihin kana ɗaukan maganganu na jita-jita wanda abin da bai faru ba ka je kana yaɗa musamman 'yan social media yau kawai ka je ka ɗau labari bai faru ba ka ƙirƙire shi ka yaɗa don ka tada hankalin al'umma ka yaɗa don ka ci mutuncin wasu a'a ka yaɗa don a ce kawai waɗannan labaran duka harshen ka zai furta so? alƙalamin ka zai rubuta hannunka ne wallahi sai an tambaye ka gobe kiyama ya ka da shari cikin al'umma don ka ta da hankalin al'umma musulmi hakanan zuciyarka mene take yi na kulli ga wasu kana jin haushin wasu haka kawai ka kullace su ka ne masu hasada kana ganin bakin cikin abin da Allah ya ba su? ko na mulki ko na dukiya ko na waye ko na wani matsayi duk wannan abin da zuciyarka take kulliya sai an tambaye ka gobe kiyama ya sa mazon Allah madaukaki yake ba mu labari a cikin ƙur'ani inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula jinka mai kaji da kunne mai kake ji kada kada da bushe bushe wanda ba su halarta ba sai an tambaya haka nan mai kake gani da idanunka halal ko haram yau abubuwa na kallo na haramu suna nan zirjit musamman harka ta midiya sai mai hattara zuciyarka sai an tambaya me kake kudirce mata Allah ya tsare mu ya yan uwana musulmi mas'uliya ta ɗaiɗaiku mu kenan kowa ya shirya sai an mai wannan tambayoyin sai mas'uliya ta wasu jama'a da akan tsora masu wanda yake babban mas'uliya ita ce shugabancin manya na sama wanda ake kiranta al'imamatul uzma shugabanci na koli wanda yake al'umma ce bi miliyoyi ƙarƙashin bawa ko wannan abin da ke gaban shi farko a tsarin musulunci lalle ya tabbatar da tsarin shari'ar Allah a ban ƙasa bayan wato akan bayan Allah a bayan ƙasa ta ubangiji kuma akan bayan Allah wanda yau shi muka rasa shi yasa ake ta fankan fankan ake neman hanyar gyara kuma an kasa gane ta saboda ba a magana shari'ar Allah ba a tsammanin ita za ta gyara tunanin ɗan adam shi ke tunanin zai sa a zami zaman lafiya kuma ba za a taɓa samu sai an koma tsarin Allah Allah ka samu gani Hakanin masuliyat wanda suke na ma'aikata kamar da ne bayani a baya ma'aikata ne babban ma'aikata ce ƙarama ce ko menene ko gwargwadon nauyin da aka ɗora mashi yana cikin masuliyatul wanda ake sannan dole a samar da adalci tsakanin wanda ake shugabanta ka daidaita su kun abin da za a samu a raba mutum goma su samu to duk goma su samu kuma daidai ake so a ba su a ba su daidai din a kula da cewa duk abin da ke bukatar ba bibiya ba rika bibiya ba a shugabanci ka sa mutane sai abu ka zira masu ido sai kana bibiya sun yi ko ba su ba sun yi daidai ko da gyara amma muddin za a bar mutane kowa ya abin da ya ga dama ba bibiya to lallai muna cikin tashin hankali saboda ɗan adam mafi yawa an jarabce su da son zuciya an sa ka kai abu ba a sa ka a gaba ana bibiya ba kai ko ba kai ba ko ba a taimaka maka ba kuma lallai in kai ba daidai ba ko ko za a ga ba daidai ba shi yasa wajibi ne mu kula da wannan wajibi cikin haƙƙi na masuliya ta sama kula da dukkan dukiyoyi na al'umma da abin da yake mallaka ne na al'umma da bibiyan su kada su salwanta kada su halaka wajibi ne duk wani abu da za a ce wannan na gwamnati ne na tarayya ne na jiha ne na karamar hukuma ne ko na waye a kula da shi kada a yadda salwanta domin bata shi bata dukiya al'umma ne dole ne a kula da haƙoƙi a kiyaye su kada a yadda wani haƙƙi ya salwanta shi zai kawo mana ci gaban arzikinmu da zamantakewanmu haka nan duk inda za a tsora wani kula da wani abu a sa alintake a sa al'akafa al'umana Akifa shi ne wanda ya cancanta a wurin sannan kuma amini dama shugabanci abu biyu ne alkawuyul amin mai ƙarfin da zai iya kula da shugabancin sannan kuma amini da zai riƙe amana to wajibi waɗannan abuwa halin da muke ciki na yau su za mu koma mu kalla sannan a yi riko da hannun wanda za su yi ɓanna riko da hannunsu su ne a hana su in sun ki a hukunta su ko shi ake zama lafiya muddin za a zauna ba hukunci mai laifi zai laifi ya sha gobe wani ya sake ya sha ko wani zai sha'awar shi ma ba zai yi shi yasa aka sanya hukunci a tsarin tara musulunci wanda ya kashe a kashe wanda ya taɓa dukiyar wani ta kai wani adadi a yi mai alama a datsa hannun shi wanda ya taba yar wani ya taba aure a jefe shi a'a bai taba ba yi masa bulala wannan duka Allah ya sani don al'umma ta zauna lafiya to sadda muka ce ba za a yi ba to za a zama cikin rashin tsari da rashin kwanciyar hankali yana daga cikin abin da ya shafi masuliya ta sama shine kula da gida masuliya ta family kenan wajibi ne iyaye su kula da nauyin tarbiyyar 'ya'yansu yau duk bala'in da yake fama na lalacewar tarbiya matsalar farko daga iyaye ne Allah ya baka ƴaƴa ni'ima ne kai ya kamata ka fara kula da ni'ma da Allah ya baka ka haifa ka watsa ma duniya ba ruwanka shigar su da fitar su su waye abokan su su waye me suke ina suke shiga me suke kallo me ka hada masa haɗaka suke kallo duk wannan mas'uliyar galibi iyaye su suke tale ta sai gida ya tarwatse ba tarbiya sai uba ya zo yana kuka da idansa yana daga cikin masuliya a yau har ka gyara kafafen yada labarai Tunda al'umma ba za ta zauna ba ba labari ba sanin mai ake social media kafafen yada labarai talabijin da na rediyo da na jaridu wajibi ne a tsaya a gaya za su tsaftata mai ake yadawa alkhairi ko shari'a me ake yada tarbiya ko ko batala ko rashin tarbiya ko jahilci wajibi ne a kula in ana so arzikin mai kyautata in ana so zaman lafiya mai kyautata yana daga cikin abin da yake nauyi akan iyaye lallai su kula da 'ya'yansu kullun iyaye su zama su ne ta farko kai uba ɗanka kallon ka yake me kake yi kana dawowa gida da wuri ko sai bayan sha biyu kake shigo gida an kan yi ya taso shi ma abin da zai kira sha taba kake sha shi ma zai sha kana abin da bai dace kai yake fara kallo tukuna uwa ita ma tana abin da bai dace ba ya tana kallo ko mu iyaye mu zama mu ne kuduwa ta farko game da ƴaƴanmu in ba haka ba duk abin da suka tashi suna yi na rashin ku daidai ko muna da shi Allah ya tsare mu har wa yau yana daga cikin mas'uliya in an tashi neman aure a nema yadda biyu ce ka nemi ma abuciyar addini in an zo kai kuma wanda ya zo neman ɗanka mai addinin za ka ba mai halaye na gari kake nan sai a zauna lafiya ba wasu abu daban ba bukiya matsayi ya zama su kaɗai ake za a addini ya sha gaba sannan su kuma su biyo baya sannan a sanya tausayi a wajen neman auren sai ka ga gida ya yi kyau ya yi tsafta ya ‘yan uwa masu harka yaɗa labarai ku sani yau wannan zamanin kuna da dauri babba gudunmuwa mai girma wajen saita al'umma domin mutane kullum kunnen suna rediyo yana ga talabijin mai aka ce mai bbc ta ce mai faransa ta ce sannan mai gidajen rediyon najeriya suka ce to ku yada alkhairi ku daina yada shari ku daina yada banna da abin da bai faru ba a ce ya faru Allah ya mana jagora har wa yau abu na ƙarshe shi ‘yan uwa musulunci kullum abin da yake so ka gane taimaka ma addinin Allah shi ne taimakon wato kai in mun taimaka ma addinin Allah sai Allah ya taimake mu in mun watsar da addini muna ganin ba za mu taimaka ba sai Allah ya watsar da mu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake ku sannan ya tabbatar da gadiganku amma yau addinin ake so a share ka ji kasashe wai ana review na salamus an cire tarbiyya a ciki ana review duk wani abu ne da zai gyara al'umma ana cirewa saboda ana so a yadda da wasu a duniya to kada wannan irin tsarin ya zo mana nan ƙasar ɗan abin da muke karantarwa lallai abin mana shi na tarbiyya da gyara al'umma sannan makarantunmu na islamiyya a daɗa ƙarfafa su nan ne za a saita yara addininsu halayensu na gari sanin ƙur'ani sannan sanin kansu da sanin haƙƙin iyayensu da kuma sanin al'umma Allah kai mana jagora ya'yan uwa musulmi mu sani lallai wannan nauyi da ke kanmu na taimaka ma addini yana da faɗin gaske za ka taimaka da dukiyarka za ka taimaka da iliminka za ka taimaka da fasaharka da irin abin da Allah ya baka duka za ka taimaka ma addinin kai ci gaba addinin musulunci yana buƙatar taimako tun da yana buƙata mu taimaka mu ma muna buƙata Allah ya taimake mu in mun taimaki addinin Allah Allah zai taimake mu ya ƴan uwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaki wannan al'umma mu. wannan ruwa ne ke sauka Allah ya sa ya zama albarka a gare mu ala wa sallu wa rahimakumullahu ala khairi man qama bi mas'uliyya kama amarakum bizalika rabbukum rabbul bariyya ala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina muhammad bin abdullah warḍi allahumma an khulafaihi al-arba abubakr wa umar al-faruq wa uthman al-nurayn wa abu al-hasanayn رضي الله عنه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك أرحم الراحمين لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله